Misali a shekarar ce aka gudanar da babban zaɓe a Najeriya, inda karo na farko tun 2003 tsohon shugaba Buhari baya cikin takarar don ya kammala wadin mulkinsa na tsawon shekaru takwas. Shan rantsuwar sabon shugaba Bola Tinubu da ya lashe zaɓe a inuwar jam'iyyar APC da ta sake zarcewa kan mulki. Dan takarar PDP a tiko Abubakar da na leba Peter Obi sun yi watsi da sakamakon zaben. Kar ku yi zaton ya zama sharri gare ku amma dai alkhairi ne. Don haka an tunatar da ni cewa ina mutuwa fa komi ta daɗe. Saboda haka eh dai ina. Wadar shahararren malamin Islama da Allah ya wa rasuwa Sheikh Abubakar Giro Argungu. Yayin da a bangaren siyasa kuma Allah ya karɓi rayuwar tsohon kakakin majalisar wakilai Gali Umar na Abba. ga wasu kalaman marigayi gali na abba a wata zantawa da muka yi da shi an samu wasu suna shaƙe jam'iyyu sai waɗanda suka ga dama za su tsaya zaɓe wani lokacin ma zaɓen ma ba a yin sa musamman wajen gabatar da 'yan takara kusan duk musifin da suke samun ƙasar nan tarzoma iri-iri da ake umul a aba'isin rashin zaɓe ne na cikin jam'iyyu a jamhuriyar Nijar sojoji ƙarƙashin janar Abdurrahman Chani sun kifar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazum, inda hakan ya kawo ɗaukar matakin ECOWAS na rufe kan iyaka daga Najeriya Lauyoyi daga Nijar da suka hada da Metre Ismail Tambo Musa sun shigar da kara kotun ECOWAS don neman a janye takunkumin. Yanzu matakai ba zan yanzu na doka rihe boda babu shi babu shi cikin tahiya ayar doka na ECOWAS. Babu inda aka ce a rihe boda ga 'yan kasa tunda 'yan kasa na ECOWAS duka suna da incin su ta yi kasa zuwa wata kasa. Kotun dai ta yanke hukunci daga karshe na korar bukatar Baya ga ɓallewar rikici a Sudan tsakanin shugaban soja Abdul Fattah Burhan da na 'yan sa kai Hameti Hamdan Daglo gagarumin yaƙi ya ɓarke tsakanin Isra'ila da 'yan Hamas, inda bayan harin bakwai ga watan Oktoba da Hamas ta kai ƙetaren shingen Isra'ila, martanin Isra'ila ya yi sanadiyar dubban rayuka. Jakadan Falasɗinu a Najeriya Abdallah Shawaish ya buƙaci shigar da kayan agaji na gaggawa yankin Gaza. The aid truck that entered to Gaza constitute only 3% of the daily rate of um, Jakadan ya ce duk kayan agajin da ake shigowa da shi Gaza daga mashigar Rafa ta Masar ba su fi biyan buƙatar kashi uku cikin ɗari na jama'ar Gaza ba, Can Rasha kuma da ke ci gaba da yakin mamaye Ukraine da kasashen yamma ke ɗauka a matsayin keta haddin ƙasa mai yanci, jirgi ya faɗi cikin yanayi na mamaki. Ya hallaka shugaban rundunar haya ta Wagner ya Yevgeny Frigoshin, da ya takun saƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shekara na karewa da batun tsadar dala a Najeriya da ta sa ajiye mafi yawan kuɗi don kujerar haji naira miliyan hudu da rabi, inda shugaban hukumar alhazin na hakon Jalal Ahmad Arabi ke cewa ana ɗaukar matakan samun maslaha. Da aka ga wanda suka yi muka samu zuwa ƙarshen shekara sai su je, wanda ba samu ba shi Allah ya kira su baɗi sai a je. Hakika ko a sauyin yanayi na sanyi da zafi ko hamada a kudancin Sahel na nuna wa duniya ko al'umma muhimmancin sauya dabarar rayuwar yau da kullum. wato ko dai tsuke bakin aljihu ko kuma a riƙa kada ranka da han. Nasura da Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya.